DW dandalin matasa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin dandalin matasa inda shirin na wannan lokaci zai yi duba ne kan irin auratayyar da ake a wannan zamani wanda dai aka fi sani da an yi hufta ita ko kuma an yi hufta shi. Wacce ni Rukayya shi zan jagoranci akalar shirin. Sai ku biyo ni don jin ra'ayoyin wasu matasa kan wannan maudu'in da za mu tattauna a kai. Bisa su soyayya dangi aure ba tirere mukula haƙi dangi aure sai an jure to madalla Aure dai na daga cikin cikar kamalar kowane mutum ba tare da la'akari da addini ko kabilanci ba. To sai dai a yanzu mutane da dama na yin aure ne da wata manufa musamman ma domin cimma wani buri na ƙashin kansu. A baya-bayan nan dai an ga yadda matasa suka rika yin auren nan na wuf wato dukkanin bangarori na maza da mata ta hanyar auren wanda yake da shekarun da zai haife su ko kuma ma ya yi jika da su. Wasu dai na yin ittifaƙin cewa mazan ko matan na yin irin wannan aure ne da wata manufa musamman ma na son abin duniya ko ma kwaɗayi wanda Hausawa ke cewa mabuɗin wahala. A wasu lokutan kuma ga matan ana ganin iyaye su suke tursasa musu suke fadawa irin wannan aure. Yayin da wasu kuma ra'ayi ne kawai na ƙashin kansu ba domin wata manufa ba kamar yadda Abdullahi Munir matashi a birnin kanan Najeriya ya bayyana. zan iya auren mace duk shekarunta in har ina son ta kuma tana suna amma bisa sharaɗai kamar za ta yi ni ta min biyayya ba bana da abin da take da shi da kana da kuɗi ko ba ta da kuɗi in dai har ta mun ta kwanta mutum da me ake so a aure ne ko da wadda ka girma ne ko wadda ta girme ka in dai har ta kwanta ma kuma an kai duba da misali ma ka ce za ka auri wadda ta girme ka ce ka ƙara yin koyi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka ya danganci da niyya ka san shi komai ana cewa kullu amalin bin niyyati me bi kai kai auren ne da niyyar ka aure ta ne saboda ta to wannan wani abu ne daban a'a ka aure ta saboda kana son ta wannan wani abu ne daban duk da dai gaskiya za ga akwai wanda suke yin auren saboda kuɗin macin tara kuɗi to ko da duk wani irin juya kan da za ta yi inda za ta biya bukatar ka to za ka aure ta su ba da wannan kuɗin da take da shi to gaskiya ni ana wa ra'ayin zan iya auren macen da ta girmi duk shekarunta an har ta yi min kuma na tabbatar da cewa za ta yi min biyayya na auratayya kamar yadda addinin musulunci ya shar'anta zan iya aurenta amma aka san haka koda tana da kuɗi idan na tabbatar da cewa idan har na aure ta ba zan samu biyayya ba kamar yadda addini ya umarta yawar samun biyayya nan shi zai sa ni da ita mu tsira mu gudu tare To sai dai wasu na da bambancin ra'ayi da munir inda wasu ke ganin kwaɗayi ne ke jefa wasu cikin irin wannan auren na yin wuf. Sagir Hashir Usman na da irin wannan ra'ayin. abin da yake kawo wannan abin ɗaya ne ko zuwa biyu na farko gaskiya kwaɗayi shi ke haifar da wannan magana duk yamma yana da kwaɗayi to shine zaki ga ya ji ya nemo abin da ya fi karfin shi ko kuma duk da cewa auren mace da take da shekaru wadda ta fika shekaru ba laifi bane ba a addini na musulunci to ita kuma soyayya ba ruwanta da wai shekaru ko kana da shekara ta fika shekaru inda Allah ya sa ka kana son ta tana son ka to za ku iya daura eh, aure akan wannan siga domin kuma mun ga wannan koyi ne ma ga shugaban halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin cewa shi ya auri mace ma da ta fi shi shekaru abu biyu ne na farko akan aure ta soyayya kamar yadda ke magana ya zama so na tsakani da Allah tsakaninka da wannan mata wadda ta fi ka shekaru akwai kuma so na kwaɗayi wadda cewa kaga tana da abin duniya ko an mata an ban mata gado ko kuma tana da kuɗi to bara ne aure ta duk ma ni dai za ta yi min abu ya min bukata ta ko ma me za ta yi ta je ta yi to kin ga wannan kuskure ne amma ana soyayya ta aure wadda cewa a biyayya domin cewa duk girman mace ko duk kuɗin ta in har ba za ta yi biyayya ga mijinta ba to wannan abun ya zama ta faɗi kan sarai yadda haƙƙinta da Allah ya ya ta taimaka biyayya kai kuma dole ne duk yadda mace take munta duk arzikinta ko menene dole ka ɗauki nauyin fiyar da ita tufatar da ita sai ta da wasu abubuwa wanda addini ya shar'anta mana akan cewa mu auri mata domin mu zama cewa mu ne muke da karfi akan matanmu ba su suke da karfi akan mu domin ko suna da wani abu na duniya To sai dai kuma ana ganin dogon buri da son abun duniya ke sanya wasu matan auren mazajen da suka girme musu har ma za su iya haihuwar sa'anninsu. Musamman mata la'akari da yadda dattijai masu hannu da shuni ke auren matasa sai dai kuma wasu na ganin cewa inda kwaɗayi da wulaƙanci. Matashiya Ummu Yusuf ta ce hakan ya sanya ba ta da ra'ayin irin wannan aure. A rayuwata ba na burin in auri mai kuɗi ko auren son abin duniya. saboda in kin auri mai kuɗi wani ya san ba son shi kike domin Allah ba kuɗinsa kika gani kike son shi to daga baya kuma abubuwa za su ta bullowa za su ta bullowa za ki ta fuskantar matsaloli da dama a cikin gidanki daga ƙarshe ma ta kai ta kawo ku rabu saboda ita rayuwa duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya ji tsoron Allah kuma in ma za ka yi aure ka sa a ranka wannan auren da za ka yi za ka yi aure domin Allah ne kuma aure ibadar Allah ce. alkunya, alkunya magajin kunya, ni dubai kan wannan kuma shin wa ya kamata ka aura ko ki aura domin inganta rayuwa? Tambayar da nama Gwani Jamilu Gwani kenan wani matashi a jihar Kano, Najeriya. Auratayyar nan ita ce ruhin bil'adama baki ɗaya. To amma yaya za ka yi ka Wa za ka aura? Ke wa ya kamata ki aura? Musamman da ake cikin wannan yanayi na za ka gani yaro karami ya je ya auri babban matasa an mahaifiyar shi. Ko kuma za ka gani yarinya karama 'yar shekara sha ta je ta auri tsohon da ya kai shekara 60 saboda me saboda wani abu na duniya ma'ana ko tana son ta ji daɗi a'a wai ko shuga dadi haka ake cewa ko to duk suna nan da ka gani yaro shi kuma wai ah, ai ya yi da wance ma'ana su abba shi ce kunya ma yake ce ya aure ta a'a ai ya yi da ita ko kuma za ta yi wub da wani yaro to tsakani da Allah ya kamata mutane mu dinga dubawa mu gani menene ya kamata kai wa kanka don inganta ma lafiyarka za ku gani yara ƙanana kamar yadda na faɗa a baya 'yan mata da su zo su haye ma tsofaffi tsofaffin nan da su ta kashe musu kuɗi da su da iyayensu don su aure su kuma da zarar an yi auren nan fa babu wani samun nutsuwa saboda a kowane lokaci kullum cutar da ita za a yi haka shi ma namiji idan ka zo ka auri kana dan shekara sha ko ashirin da wani abun ka zo ka auri wata ya shekara arba'in da wani abun to kai lafiyar kama kanta abin dubawa ce to a yayin da wasu matan ke yin irin wannan aure domin samun abin duniya ita kuwa matashiya amina muhammad ta bayyana cewa gara ta auri wanda za su ci ƙuruciyarsu tare ko da kuwa talaka ne duk kuɗin mutum in dai ya zarce shekara saba'in da biyar ko saba'in zan iya aurensa ba gaskiya saboda zai mori ta ne ni kuma sa zai mora ana samun matsalolin nan bila adadin za ki ga mutum ya zo rimi-rimi ɗan shekara 80 ɗan shekara 70 60 ya auri yarinya shekara sha biyar, ko 17 ko 18 iyayen sun tilasta ta ya ba su kuɗi kai auren aka kai ta ƙarshen magana ko ta kashe shi ko ta sa mai poison ya ce ko kuma ita ta gudu To idan na dawo gare ki ummi wace shawara zaki ba mata 'yan uwanki? Mu matasa da muke ganiyar mu don Allah duk wacce take da masoya ko miji ya fito a gare ki ki tsaya ki gani ki yi tunani saboda arziki yana wucewa yana karewa da arziki da talauci duk na Allah ne ba abin da kuma ike dawwama a rayuwa sai ikon Allah to ina jan hankali ga 'yan uwana matasan mata don allah don annabi mu cire son zuciya mu cire son abin duniya gwani jamilu gwani shi ma ya kara ba da tashi shawarar game da jan hankali ga matasa to ina kira ga al'umma ya kamata mu kula miwa kanmu karatun ta nutsu kowanne mutum allah ya bashi daman ya shirya ma kanshi rayuwa amma kowanne abu ma'ana ƙwarya ta bu kwarya wannan shawara ce kuma insha Allahu muna fatan za ta amfanar da mu baki daya. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin dandalin matasa na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa har shirin ya kammale zo gare ku ni rukayya bashi da na gabatar nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Mata mi